Mala? Ah! Haba. Kai kawai tafiya ba sallama? Wallahi tallahi ina Na tambaya, na tambaya, na tambaya sai a ce mun ka tafi karatu. Wallahi tallahi ai samu ne na ga shekaru suna nisanta ya kamata ne digiri na na farko. Kai dabara. Ah, na samu na kammala digiri na na farko a nan Medile University. Medile University? Eh? Akwai University a Medile? Ai, ai akwai University Medile University daidai gidan Alnu. eh a nan shago ake karatun a nan na samu na kammala karatu na na digiri na farko <laughs> eh kuma Allah ya taimake ni daga digiri na farko sai na ce eh. to bari ne digiri na biyu shi kuma a ina kai eh a fanshekara fanshekara eh fanshekara university a nan fan shekara university saman yan dutsuna a nan muka gama karatunmu na digiri na biyu muka kammala komai aka ba mu takardu aka yi taken najeriya aka yi komai ina ga maka manyan ƙasa suka zo suka eh. yayi mu sai allah ya taimake ni ina ga maka hnd eh. dina eh. ai ba za ba yadda na hnd daga digiri na biyu a hausawa hnd a daga maka a hausawa sabon titi na hnd daidai yan babura Allah na ga maka daidai yan babura kila aji ajin na kallon yan babura daidai wajen wani mai shayi anan na HND ta kai ban san ka ci kai ba eh ai kwas na ya bani wahala ina ga maka shi wanne na cin kan ina ga maka wallahi ya bani wahala a'a a'a ya amma je yanzu an ce lokacin da ba aka ce kana sakandare ka kammala sakandare din na kammala tun yaushe a wace a wace na kai kai kai a ni ya sakandare da ne sai na tsaya na tafi neman kuɗi ko a ai mu kaga nayi nayi digiri na na farko a Medile University nayi digiri na na biyu eh. a Panshekara saman dutsuna nayi HND dina a hausawa sabon titi daidai yan babura bayan ka kammala digiri na biyu eh. sai ka dawo kai HND ne HND HND na ga maka a yanzu mm. za a iya kira na professor za a iya kira na doctor za a iya kira na komai ba za a iya kira na <laughs> baka da shikenan a e, a a to eh bari kira wancan professor din ya ce za mu yi meeting a sha biyun mata yayi